Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari kashi na goma sha biyu daga cikin littafin canjin rayuwa wanda Halima Abdullahi ke mashi ta wallafa. A yi sauraro lafiya. don na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora yata yaya za a yi in gan shi mimi ta ce bari in gwada kiransa ko zai daga dan yanzu bai damu da daga kira na ba sai ya kira na biyu sannan ya daga me ya faru mimi abinda ya soma tambayar ta kenan bayan ya daga wayar ta soma kame-kame mmm dama baki ne suke so su ganka hajiya amina ta amshi wayar sannu da kokari alhaji ya ce yauwa wace ce ta ce suna na hajiya amina daga kaduna kuma ni ce mahaifiyar Khalil saurayin Mimi wanda take so haushi ya kama Alhaji Bashir amma sai ya danne ya ce to lafiya ta ce na zo ne ina son ganin ka domin mu yi magana akan yaran nan ya ce babu buƙatar wata magana domin na riga na bada ta yanzu haka nan da sati uku ne bikin don Allah ki ba wa ɗan naki haƙuri ta ce amma alhaji kana sane da cewa ba ta so ko ya ce ba damuwa ta bane kuma ke ma ba damuwarki bane in kin zo nemawa ɗanki aure ne tuni ya kamata ki yi hakan ba yanzu ba yanzu kan kun makara na gode sai an jima ya katse wayar ta yi shiru rasa mai za ta ce wa yaran gashi duk sun tsare ta da idanu ta ce ku haƙura kawai khalil tashi mu tafi mimi ki bi zaɓin mahaifinki sai kawai ta ga sun soma kuka su duka biyun mimi ta riko hannunta don allah momi ku gudu da ni ba zan iya rayuwa babu khalil ba zan mutu don allah momi ta ce ba zai yiwu ba yar nan rufa min asiri shi ma khalil ya ce momi don allah mu gudu da ita uwar ta kalle shi lallai baka da hankali ta dafa kafadar mimi ki yi haƙuri yata mu yi addu'a allah ya mana zaɓi na gari har kasa mimi ta biyo su da kuka har gurin motar su ma'aikatan gidan waɗanda ba su san me ke faruwa ba sai kallon mimi suke yi sun fi zaton mutuwa sai aka yi gagaruma fatan su Allah ya sa ba mai gidan bane domin gudun tarwatsewar aikin su Na'ima ce ta kama ta suka shiga cikin falon ƙasa. Ta zauna ta ci gaba da kukan, Na'iman tana ba ta haƙuri. Daidai lokacin ne Ismail ya shigo falon, don lokacin karatunsa ne da yara. Ganin Mimi cikin halin da take, har zai koma sai ya tambayi Na'ima lafiya dai ko? Banza ta yi da shi cikin salon wulakanci. Ya danyi jim kaɗan, can ya ce, baiwar Allah kuka bai taba zama mafita ga bawan da musiba ta auka masa ba idan kina da bukata zan iya baki maganin yayi damuwa da bakin ciki kila ma ki cimma burinki duk basu tanka shi ba har ya fice mimi ta fi sa'a guda tana kuka har kanta ya soma ciwo na'ima ta yi lallashi har ta gaji don haka ta kira momi nafisa ta faɗa mata abin da yake faruwa momi ta yi ta kiran layin mimi amma bata ɗauka ba da yake wayar mimin tana can sama ita kuma tana ƙasa sai da ta soma jin jiri sannan ta miƙe ta nufi ɗakin ta jima a kwance kafin ta ji rurin wayar tata cikin sauri ta ɗauka tunaninta kalil ne ashe momi ce ta ɗauka muryar can ƙasa ta ce momi momi ta ce na'ima ta faɗa min komai ina son ki kwantar da hankalinki na faɗa miki ba za ki auri bas ba ta soma kuka kin yi min alkawari momi ta ce ko rantsuwa na yi ba zan yi kafara ba don haka na yi miki alkawari ina dai sake faɗa miki ki tsaya a kan ra'ayinki ta ce shi kenan momi mimi tana tsaye a windanta na falo wanda yake kallon boys kwata da kuma lambun gidan fararen tantabarinta take kallo masu yawa waɗanda dad ya sai mata tun shekaru da dama lokacin da ta ce tana so hamsin ya siya mata amma yanzu sun fi guda dubu duk da cinsu da suke yi ta tuna cewa ta ɗau kwanaki rabon da ta zuba musu abincinsu sai masu aiki ne ke basu duk da kayan barci ke jikinta haka ta sauka na'ima na cewa ina zaki ta ce zan duba na ne tunda aka soma matsalan nan ban je gurinsu ba ta kicin ta bi zuwa barandar baya inda nan ne abincinsu yake ta ɗiba ta watsa musu duk da ba safiya ba ce lokacin da ta soma basu sai ta ga sun yi yawa sosai har ka yi mamakin hakan domin ta san da rana suna fita yawo kamar an ce waiga sai ta hango malam ismail yana shanya a gefen su, da alama ya wanke ƙananan kayansa na ciki ne take zantukansa suka faɗo mata in kina da bukata zan baki maganin yayi damuwa da baƙin ciki kila ma har ki cimma burinki to ina ya san tana da wani buri ko da yake shi malami ne kuma ta ji an ce malamai suna yin magani ta tuna mina ƙawarta. ta taba bata labarin cewa kishiyar mamansu ta yi wa babansu magani sai abin da ta ce a fili ta ce zan nemi taimakon malamin nan amma ta yaya zan yi masa magana ki ɗauki salo ki gyara kanki domin tsafta tana ƙara danƙon soyayya a tsakanin mata da kuma mijinta idan kika zama mai haƙuri kuwa tabbas za ki ɗaure mai gidanki a tafin hannunki Wannan sako ne daga SAS Novels Audio masu kaunar farin cikin ku a yaushe. A fili ta ce, zan nemi taimakon malamin nan, amma ta yaya zan yi masa magana? Da wannan tunanin ne Mimi ta hau samanta, ta jima kafin ta yanke shawarar kiran Na'ima bayan ta daga ne ta ce, ina son ki je ki amso min lambar malamin nan mai koya mana karatu. Na'ima ta dan yatsa ne baki, san bana son zuwa boys quarters. Bari in tura Polina. Mimi ta ce a'a ki sa malam hamisu direba kawai ya amso miki ki kawo min na'ima ta ce oke na'ima ta amshi wayar mimi ta saka mata lambar malam ismail sannan ta yi mata sebin da malam ta miƙa mata mimi ta ce ajiye kawai har na'ima za ta fita sai kuma ta dawo sis wai me za ki yi da lambar sa mimi ta kalle ta ki je kawai kar ki damu sai kin san dalili tun fitar na'ima mimi take ta tufka da warwara akan yadda za ta kira malam ismail shin idan ta kira shi din ma me za ta ce masa kuma yaya ma zai ɗauki zancen nata wannan tunanin shine ya ɗauke ta har zuwa karfe takwas nan dare wanda har lokacin bata tsayi da matsaya ba sallamar mahaifinta shi ya zaburar da ita cewa an buɗe kofar ta waiwayo ta dube shi kwanaki kusan hudu kenan bata sa shi a ida ba domin yana fushi da ita cikin ina ta amsa sallamar sannan ta dinga kallonsa cike da kewa ya zauna kusa da ita cikin sigar lallashi ya ce uwata ta kaina ta dube shi dat na yi kewarka don allah ka yi haƙuri akan abin da na yi ya ce ki damu kina ji na mimi ki tashi ki je ga abbas can ya zo don ku tsara irin shagalin bikin da kuke so a lokacin bikinku sannan ku zaɓi ƙasashen da za ku je shakatawa mimi ta yi shiru tana tunani kamar ta amince sai kuma ta tuno da zancen momi nafisa da ta ce duk rinsi ta tsaya a kan ra'ayinta don haka sai ta ce dad don allah ka taimake ni wallahi ba na son shi ya ce what ina ce ta ni mun gama wannan maganar ya rike kansa yana tunanin yadda zai bullo mata can ya saki ya dube ta cikin lalama mimi ki yi nazari da kyau tunda kika fito daga cikin mahaifiyarki nake ɗawainiya da ke na fifita ki cikin ‘ya'yana na yi miki dukkan gata mimi zan tambaye ki na taba neman wani abu a gurinki ta ce dad ni bana da komai da zaka nema ni ma da kai nake takama eh to yau ina neman alfarmarki ki taimake ni ki min biyayya ki aure bas. ta ga kamar zai sako ya rusuna mata sai ta yi sauri ta ce na amince dad ta soma kuka wiwi ya rungume ta na gode yata ni dama na san irin san da kike yi min ba za ki bani kunya ba daina kuka ki share hawayenki ki je ku yi magana in kun gama nima ina son mu yi magana da ke za mu je sito ɗin wani abokina ki zaɓi kalolin gadajen da kike so gidanki ɗakunan barci guda shida ne gaba su zan zuba miki gadaje na alfarma 'yan dubai da china da kuma india sannan zan nuna miki wata mota da na miki oda bata so ba amma hotonta yana cikin laptop ɗina don ki yawon amarci in kun dawo shakatawa tashi maza ki je kin ji mimi mimi ta mike cikin kasala ta nufi ɗakin ta mayafi kawai ta dako sannan suka jera da mahaifin nata har kofar falon baki ya raka ta sai da ta shiga sannan ya dawo ta zauna kujeru biyu tsakaninta da abbas ya miƙe ya dawo wadda suke dab da juna sannan ya zauna sabon kuka ta soma abbas ya dube ta ya ce haba mimi wai ta ina allah ya rage ni ne da kike ki na har haka ta dago ta dube shi ya rage ka ta soyayya ta Abbas don Allah ka taimaka min ka rabu da ni. Khalil nake so, ya tausasa murya, Mimi don Allah ki bani dama ni ma in nuna miki kalattawa soyayyar. Na yi miki alkawarin zan koya miki sona har sai kin manta da cewa an taba halittar wani namiji a doron duniya in ba ni ba. Ta ci gaba da kukanta, ya ci gaba da fadin gobe karfe goma zan zo mu fita ki faɗa ma ƙawarki amina zan zo da abokaina don mu duba guraren da ya kamata mu yi mu. me da me kike son mu yi ni dai ina son dina ta ja tsaki don allah ka bar ni ka shiga tsakanina da mahaifina ya ce kin kasa yi masa biyayya ne mimi me zai sa ba za ki yi wa mahaifinki sakayyar soyayyar da ya miki ba ta miki, zan je in kwanta kaina ciwo yake ya ce baki bani amsa ba mimi Mimi ta ce, ba ni da amsar da zan baka, amma ka sani in ka matsa cewa sai ka aure ni, nadama da da na sani su ne ƙarshen lamarin. Shi ma ya miƙe tsaye sannan ya ce, "Sufuli takwas sufuli, tara tara, bakwai bakwai, biyar takwas, bakwai biyar, sai kun zo. Dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora